to rahim alhamdulillahi alamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd to za mu tashi darasi na 192 a cikin karatun mu na aljami'u sahih na al-imam muslim ibn al-hajjaj yau 22 ga watan dilqaida hijira ta 1447 goma ga watan biyar shekara ta eh, goma ne ko? Eh, goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya yau za mu tashi kitabul hajj insha Allah ta zo daidai na'am to eh a karanta mana ma ta yassara min أهلكتك رجالا وحنا كل ظالم يأتين من كل فج عن الحمد لله نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج نعم يتي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج رتافن الحج الحج هو القصد آه، أي نفي آه، وهو في اللغة وهو في الاصطلاح آه، قصد بيت الله تعالى للنسك متين نفد أيكن الله دومين إبادة نعم باب ما يباه للمغرم بحج أو عمرة وما لا يباع babin bayanin abin da yake halattuwa ga mai shiga wanda ya shiga ihrami da hajji ko umra ya sifanta ya sanya na tufafi da kuma abin da bai halatta a gare shi ba da kuma bayanin haramcin turare a gare shi ya na'am annisa buri na'am yace mun karanta na karanta hadisi a gaban malik daga nafi' daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma cewa wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me wanda ya ihrami zai sanya na daga tufafi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sanya wato ta gunna tagoyi tagoyi alkomus jamu kabe a ai riga ai riga eh, alkomus da alkamis dai taguwa ya hada babban riga ita ku taguwa wadda take da wadda take da hmm. ita ce alkamis tagoyi sai ce riguna ya hada wadda ba ta da abin nan hada da babbar riga eh kamar irin ta barista ba mm, mm, mm. wala al'ama'ima wala rauna wala sarawilat wala dogayen wanduna wala baranisa wala riguna masu kokowa riga mai kokowa wadda ake rufe eh wadda ake sanyawa irin ta yan morocco din nan ta yan morocco ne ita ce ai mai kokowa din Hmm? ita ce burnus wala Wala khufi illa ahadun la yajidun na'alain to sai dai ɗayan wanda bai samu wato takalmi an na'alain faɗi wato wanda yake da maɗaura shi alhuf shine mai rufe kafa shi kuma an na'al shi yana da maɗaura baya rufe kafa hmm, kamar sandal kamar slippers to shi kam wannan sai ya sanya khufi ya yanke su daga kasan idanun sawu kuma kada ku sanya wani abu daga cikin tufafi wanda turaren za'afaran ko turaren wars ya taba shi za'afaran an san shi safro alwars nau'i ne na turaren wars shi ma ja ne hmm. Hmm. ishara ga abti na? ai dama maganan wala talbasu min siya wannan an yi shiru akan jiki eh. na'am kun ga wannan hadisin ba a fadi a inda aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma al muhrim na'am yahya na'am wa amru يحيى naqid amru an-naqid wa zuhair ibn harb na'am daga ibnu uyayna ala yahya shi ya haya sigar da ya faɗa sigatu sama ya ce akhbarana sufyan ibn uyayna ya nasabta shi daga az-zuhri daga salim daga babansa radiyallahu anhu ya ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me wanda ne ya ihrami zai sanya ya ce wanda ya yi harama ba zai sanya taguwa ba wala rawani wala shiriga mai kokuwa wala dogayen wanduna wala tufa turaren wadda wars da za'afaran ya taba shi ko ba zai sanya kufi ba sai dai in bai samu wato faɗi ba to sai ya yanke waɗannan kufin har su zamanto suna kasan wato a idan sawu wato kamar ya yanke su ya kun ga irin yadda takalmin 'yan morocco sukan yi a take ƙasansa ɗin nan kaga ai takalmi ne wanda yake zaka ka iya rufe kafa. to amma in aka yanke kafar sai ya to an bar bayan da dunduniya da idan sawu da dunduniya da idan sawu hmm? ya zama kamar hafshu kamar yadda ake cewa hafshu eh, <laughs> eh rim style eh, kuma lokacin eh, lokacin da lokacin kuna samari da aka yi sha'an <laughs> na'am قال buri ya ce yace na karanta hadisi akan kulura yadda ku duba yadda zaɓin musulmi yake ya fara da hadisin nasiya sannan ya zo da nasali wani ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna kan cewar imam muslim kamar yana rinjayar da nafi akan salim san dama matsala ce tsakanin wa in suka saba wa za a rinjayar na'am na'am na karanta hadisi a gaban malik daga abdullahi bin dinar daga ibn umar radiyallahu anhuma cewa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani wanda ya yi ihrami ya sanya tufa wadda aka tura shi da za'afaran ko da waras ya ce wanda bai samu faɗe ba to ya sanya kufi ya yanke su ƙasa da idanuwan sawu نعم وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد ده بن سعيد جميعا عن حماد shi ya haya yace. ya hamad ahmad bin zaid ne Yace ce hamad ibn zaid ya zanta min hadisi wato ba ibn salama ba eh. daga amur shine ibn dinar daga jabir ibn zaid daga abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba yana cewa wato dogayen wando ga wanda bai samu gyauto ba da kuma huffi guda biyu ga wanda bai samu fada ba yana nufin al-muhrim wanda ya ihrami to kun ga abin da yasa nace muku bai fadi a bai fadi a ina ba a wannan riwayar to amma a cikin bukhari ya zo cewa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar a madina to kuma kun ga wajen hufi an ce wal yaqtahu ma asfala min al-ka'bay ga hadisin ibnu abbas shi ba a faɗi wannan kaidin ba hmm? ba a faɗa ba kawai wallam yajidun alain falyalbas al-khuffayn wal khuffayn ga ma an ce sarawi eh liman lam yajid al to wannan an samu ta'arudi ko ba a samu ta'arudi ba hmm, daga zahirin hadisi eh to mu ci gaba zamu ga abin da Imam Muslim zai kawo na batun wajen da aka yi wanda zai yi zai yi irshadun mu yanda za a yi jam'i tsakanin hadisa na'am Na'am. Na'am. محمد بن بشار نعم قال حدثنا محمد نعم ya zo ya hawala hadisi ala haddathani Abu Ar-Razi Abu Ar-Razi ala haddathana Bahz Bahz ibn Asad su su biyun da bahaz da gundar suka ce shuba ta bin al-hajjaj daga amr bin dinar da wannan isnadin cewa ya ji annab sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba a arafa sai ya ambaci wannan hadisin kun gani shi wancan a madina aka yi shi mai yankewa a arafa kuwa ba a ce a yanke ba saboda haka wanne ne na ƙarshe wanne ne abin ɗauka to da shi imamu ahmad ya riko ke kenan cewa wanda bai samu na alayin ba ya sanya da tunda shine inda ma yu'khadhu bil akhiri fal akhiri min amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mm, amma su malik sun tsaya akan hadisin ibn umar shine asali a wannan babin eh na madina cewa in za ka sanya na in za ka sanya hufi sai ka yanki shi amma imam ahmad ya riko da wannan hadisin na ibn abbas saboda wannan riwayar ta shu'ba wa huwa bi arafa sai sa ne ce bai faɗa ina ya ji wancan hadisin ba to amma a cikin bukhari an bayyana cewa a madina ne a cikin masallaci eh a sumali da sun tsaya ai ba zancen hamlul mutlaq alal muqayyad eh to haka ne sai su ce sai su ce hadisin ibnu abbas da yazo mutlaq sai a kayyade shi da na ibnu umar eh da na kayyade shi da na ibnu umar to amma wannan idan makharajin hadis din dai ne idan da makharajul hadis dai ne shin da shi ma hadisin wanda yace falyal basul khuffain ba tare da kaidi ba hadisin ibnu umar ne makharajin hadisin ɗaya ne to za a yi hamlul mutlaq al muqayyad amma anan yayin da ya zama to wato hadisatani mukhtalifatan abubuwa ne da suka faru daban babu zancen hamlul mutlaq alal muqayyad hujjar hujjar ahmad tana da karfi ana to hadisin ya zo mu malik ne wani hadisin ibn abbas eh eh malik bai ruwaito hadisin ibn abbas ba so da babban uzuri ga malik din ba za ka ce wai ko ba sa aiki bil akhir fal akhir min amr rasulullahi ai kowa yana wannan ka'ida ce sallallahu alaihi wasallam nasa eh Eh, duk kuma ai maganar ai maganar malamin malik din ce az-zuhri shine yake cewa inna ma yu'khadhu bil akhir fal akhir min amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan babban uzuri kawai ga malik shine kan hadisin hadisin ibnu abbas bai je masa ba hmm. wannan yana cikin bukhari masu ab hadisin ibnu abbas hmm? na'am hadisin ibnu abbas نعم حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني أمر بن دينار سميت جابر بن زيد أبو الشعفاء كنا سميت ابن عباس رضي الله عنهما قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات هكا بخاري من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إذارا فليلبس سراويل للمحرم kage shi sa بخاري bukhari a cikin abin nan nasa sai ya itlaki babu lubsil khuffain lil muhrim lam ya yi itlaki a arafa ya faɗa yi a arafa shi gaba a ramma قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا ابن حدثنا سفيان بن عيينة أها يحول سندي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم ابن بشير يحول سندي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان سفيان الثوري يحول سندي قال حدثنا علي بن خجرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج يحول سندي دي قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن عليني عن ايوب دقى ايوب كل هؤلاء دكان ودنان دكان ودنان سفيان ابن عيينه ده هشيم ابن بشير da sufiyanu thauri da ibn jurayj da ayyubu sakhtiyani su su biyar mhm. dukkanin waɗannan an amur bin dinar da wannan isnad ba ɗayansu da ya faɗa yana hudu ba ga arafat in ban da shu'uba wahdahu kun ga bayanin illa ko da muslim yake yi a ce mutane biyar ɗinnan sun haɗu ba su faɗi wannan lafazar ba sai kai kai kaɗai shuba to shuba ai kai kai kaɗai gayya ne shi yasa imamu buhari ya yadda ya fitar da nasa hadisi <laughs> to amma muslim sai maka sai ishara ga illa sai ishara akan illa wannan muhallin illa ne tunda yace duk inda illa ta zo zai bayyana ta ban sani ba ko wannan hadisin yana cikin tamiz hmm, kitabun tamiz nasa hmm. na'am abinda kamar zai iya zamantowa in baka tabbata ba wannan lafuzar, sai zamanto riwaya shu'ba ta zamanto shazza amma riwaya shu'ba ta zamanto shazza a wajen muslim bukhari ba ba ta zama shazza ba dinda ya fitar da ita muhtajjan biha <laughs> to shi alƙawarin muslim ne cewa ya mawazi'ul illa zai faɗe su bari mu ga al'ilal wato tamyiz na muslim shine yake bayyana wannan to ba a sami littafin gabaki daya ba kamili to kuma kun ji wani tuskar imam ahmad da ya faɗa yace ce wa ƙalar imam ahmad hadithu ibn abbas asbatu indi eh, ya ani min hadithu ibn umar wa za ka annal ƙasa min fasad wallahu la yuhibbul fasad <laughs> wa qala marratan indama lahu alaysa isnadu ibn umar jayyidan aha qal hadith ibn umar hadith ibn abbas abyan ibn abbas laysa fihi qab to kaga ta fuskar da shi kuma ya kullo ma hadisin kenan na'am a bai faɗa daru kutni ne ya ishara ga wannan a a cikin sunan to a cikin na abin nan baya cikin tamiz ban ga ya kawo shi ba a cikin kitabun tamiz na muslim mm, na kware baya cikin kitabun tamiz na to wannan dai shine yanzu menene abin dubawa ko na gama dara kutni a cikin ilal ɗinsa bai kawo ba kuma dama kun san ɗaya daga cikin abubuwa kenan da wato ake bukata a cikin ilimi na ga dai wannan a wannan bawan Allah wani yayi auhamul na as-siqat aga abin nan wajen ashrata ajza eh, eh, auhamul muhaddisi as-siqat yawanci kutubul ilal sun yi tarkizi akan illolin isnadi ne amma irin waɗannan alfaz ɗin da suke zuwa a ƙara lafazi a cikin matani shine wanda yake yawanci babu multifan ilal suna shiru a kai hmm. kuma yana daga cikin abin da yake muhimmi a cikin bahasi ziyadatu fiqat fi mutunil ahadith hmm. bain al war rad wanda ɗalibai aka samu ɗalibai masu himma akai wannan zai taimaka hmm. da shi na so na kaddamar a risalata ta doktora kafin ne manhajin imam ahmad musamman saboda kawai in ma ka bi ba sai ka bi ba sai ka tattara hadisai din da yawa ba in ka bi kawai abu dawud saboda shi shi imam abu dawud yana kula da ziyadat eh, tun da littafin fikihu ne ya mai da shi ya zama to asali ga fikihu saboda haka idan akwai wata ziyada zai yi ishara gare ta in ka bi kawai wannan ma ka ɗauki ziyadat ɗin da abu dawud ya kawo ka tsaya ka yi dirasar su ka gani duk ɗaya suke cikin masani eh, eh duk illar da take a cikin matani dole za ta yi tasiri a isnadi lakin layan ake saboda idan aka sami illa a cikin matani ya nuna kan cewa wani da ke cikin isnadin wannan ya yi tasiri a kan haddasa za a kirga shi a cikin kurakuransa a'a ba haka bane ba haka bane don ba lallai ba ya zamanto cewar eh, isnadi ya zamanto babu illa ya zamanto kuma babu illa a cikin matani saboda ka ka mai da hankali akan gano illolin isnadi wannan ba zai wadatar da kai gabarin gano illolin matani ba قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا تو كنت وتا la ilaha illa wannan wane ne ya faɗi wannan kuma ibn Abdulhadi. hadi ya ce fahamma ibn abdul hadi ne ya kawo a cikin tanqihut taqiq fa amma hadisi ibn umar fa faqad qila inna qawlahu wal yaqta'ahuma min kalamin nafi wai mudraj ne <laughs> eh lalle wannan waqad qila waye faɗa to wa kadhalika to gashi كذلك رويناه في أمال أبي القاسم ابن بشران بإسناد صحيح أن نافعا قال بعد روايته للحديث وليقطعهما وليقطع الخفين أسفل من الكعبين وروى ابن أبي موسى عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما وكان ابن, وكان ابن عمر يفتي بقطعهما قالت صفية فإنما أخ فلما أخبرته بهذا رجع ku akwai maganganu ba lalle hanabila sun tashi tsaye saboda su ne suka yi infiradi da su a cikin dukkan jimhur to sai kuma nan wani ibn abdulhadi ne a cikin tanfihut tafiq لكت يا وروى أبو حفص في شرحه بإثنادي عن عبد الرحمن ابن عوف أنه طاف عليه خفان فقال له عمر والخفان ما القباء قال قد لبستهما ما من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنيت ويحتمل أن يكون أن يكون الأمر بقطعهما منسوخا فإن أمر بن دينار روى الحديثين جميعا وقال انظروا أيهما كان, أيهما كان قبل قال الدار قطني قام قال الدار قطني نكي قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل لأنه قد جاء في بعض رواياته قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمسجد يعني المدينة فكأنه كان قبل الإحرام وفي حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجدن عليه فليلبس الخفين فيدل على تأخره عن حديث ابن عمر فيكون ناسخا له لأنه لو كان القطع واجبا لبينه للناس إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه والمفهوم من إطلاق لبسهما لبس لبسهما على حالهما من غير قطعين والأولى قطعهما أملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط انتهى كلامه <laughs> نعم إيه، أما, أما تباب احتياط با با ta babin hujja ba a yatsu ba ruwansu yatsu su rufe a lullube su ba komai ba ne واتو ai in kuka kula a menene hikimar a menene hikimar wannan istinbat ne dai za a amma ba nassi ba ne ta san halin ihrami ana barin ba a san nuna tarafuhi nuna ni'ima to ko mutum ya lullube kafarsa ga baki ɗaya nau'i ne na ni'ima ko ba haka ba nau'i ne na ado da ni'ima da kamalar shiga to shi sa dan ka nuna rashin wannan kamalar shiga din sai aka ce ka yanke in ka yanke akwai in baka samu faɗi ba hmm? sai ka yanke dan ka fita daga cikin halin tarafu rafahiya ni'ima nuna ni'ima a bai saba ba a yanzu babu nan can wannan wani wani wani wani kowa silifas ya fi saukin samu bisa komai na'am قال وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه نعم قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يتي من لم يجدنا عليه وند بيسامو فدا غدا بيو با فليلبس خفين تو يسن يخفي غدا بيو wanda bai samu gyauto ba to ya sanya dogayen wanduna kun ga nassin hadisin sa da na ibnu abbas tare suke kun ga kamar muslim yana rinjayar da hadisin a ibnu abbas da da na Jajir? eh ya masa mutaba'a to yanzu mun samu an ana ta ibnu ta abu zubair ya zami da ita yawa saboda ya kawo ta ne a babin shawahid a babin shawahid ba za ta zama illa ba na'am نعم النحوي قال حدثنا همام همام ابن يحيى daga Safwan ibn Ya'la ibn Umayya daga baban sa shine Ya'la ibn Umayya yace جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة wani mutum ya zo ma صلى الله عليه وسلم alhali yana ji'irrana an ce shine shi ya ala shine mutum jubbatun wa khaluq akan yana sanye da jubba ita ce wadda take riga mai hannunta matsatsi kamar da yadda kun san dai jabba yadda muka san jabba eh almaram riga ce wadda take rufaffiya gaba daya gabanta amma tana da hannaye guda biyu ita ce lokacin da muka yi karatu muke ta ce masa idu ya kawo mana ko a wajen riyadu salihin bai zo da ita ba na'am na'am a ga ga ta nan a jikin tashi a karan wakar lamu yawan bashir to eh sai dai buɗaɗɗiya ce to ita in aka rufe gaban sai ta zama to jabba eh. to yan halaka tul qur'an to bari mu karasa bazin sai ku allah khair to gashi nan ya gashi nan zuwan sai albarka ya zo mana an ga halqa an ga jubba to yana sanye da jubba wa alaiha khaluq kuma an bulbule ta da turaren za'afaran khaluq shine za'afaran mhm ko kuma ya ce alamar wato a sufra shine jajajaja sai ya ce ya ce ya za ka umarce ni na yi a wajen umrata ƙala ya ce aka saukan ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi sai aka lullube shi da wani tufa وكان يعلى يقول يعلى يا كسنشي ينا تشيوا وجدت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي ناسو أتشي ناقا النبي صلى الله عليه وسلم الحالي وهي ينا سوكاء قريش قال يتشي فقال sai ya ce a ya turuka an tanzura ila nabi sallallahu alaihi wa sallama wa unzila alaihi shin zaka so ka ga manzon Allah ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam alhali an saukar da wahayi a gare shi yace faraba umar tarfa sai umar ibn al-khattab kenan sai ya daga gefen tufafin sai na kalle shi yana numfashi mai ƙara yana cewa wato numfashi kamar irin numfashin mai munshari ya ce ina tsammanin cewa ya yi wato kamar wato a furzar raƙumi inda raƙumi yake haka numfashinsa nishin raƙumi na'am shi. ya ce yayin da aka yaye masa sai ya ce ina mai tambaya kan umra ka wanke wannan alamar wannan jajajajen da ya shafa jikinka ko kuma ya ce wato a gurbin sauran wannan turaren za'afaran din ka cire wannan jubbar taka kuma abinda ka aikata a cikin umrarka abinda kake aikatawa a hajjinka kun gane a ɗaya daga cikin dalilan da malamai ke kawo shi na kan cewa suna ma wahayi ake yin ta ga annan sallallahu alaihi wasallam tunda ba aya aka saukar masa ba hukunci aka saukar masa amma ga shi da wahayi ya sauka dalilin da ake da yake ake nuna cewa sunna ma wahayi ce kamar Alkur'ani. kama sauka take a gare shi to kun ga a shahid anan ya kawo shi shine bangare biyu na tarjamar na kan cewar wato atib lil muhrib bayanin tahrimi tibi alai bayanin haramcin a turare ga wanda ya yi na'am قال وحدثنا ابن أبي عمر نعم قال العدني أه. حدثنا سفيان أه. عن أمر ابن دينار عن عطاء دقى عطاء عن صفوان ابن يعلى دقى صفيا صفوان ابن يعلى عن أبيه دقى بابنسا يعلى بن أمية يجي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجيرانة ونمتن يازوم النبي صلى الله عليه وسلم الهالي ينا الجئرانة جئرانة وجيني أو جمكة حنير ana ɗauke hanya kusan ma a hanyar madina ana ce ma wajen yanzu nuwariya nawariya kai nawariya inda kabarin maimuna yake eh, akan hanyar abin nan wajen kilomita kusan goma sha biyar daga makka na'am وانا عند النبي صلى الله عليه وسلم الحالي انا الحالي انا وجن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات yana sanye da tufafi waɗanda suke an dinka su yani jubba yana wato yana sanye da jubba وهو مترمخ بالخلوق الحالي يا ببلي جكنسا يا ببلي تفتاسا بالخلوق ده زعفران فقال سيتي اني اهرمت yace ni yi harama da umra alhali kuma ga wannan a jikina kuma na bubbude jiki na bubbude kaina da turaren khaluq da turaren za'afaran sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi abinda za ka kasance mai aikatawa a hajjinka ya ce me za ka kasance me ka kasance za ka aikata a hajjinka sai ya ce zan cire waɗannan tufafin daga gare ni kuma in wanke wannan turaren wutan daga jikina sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi abinda kasance za ka aikata a hajjinka to ka aikata shi a umararka to wannan kunga akwai a sabani wajen siyakin riwayar sufiyan ce kuma sufiyan akbatun na fi a amur bin dinar hmm? can kuma ko da ke can ba hadisin amur ba ne hadisin hammam ibn yahya al'auzi ne sai dai za a iya jam'i a kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa hukuncin sai ya maimai ya neme shi ya maimaita ya ce to a hajjiya za ka yi sai ya faɗa ya yi tasbitinsa na'am قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم نعم حاء يحول سندي قال حدثنا عبد عبد بن حميد عبد بن حميد صاحب المسند قال اخبرنا محمد بن بكر محمد بن بكر البرساني قال سوسو بن سكتشي اخبرنا ابن جريج عبد الملك حاء يحول سندي قال وحدثنا علي بن حشرم نعم واللفظ له لفظ سني قال اخبرنا عيسى عيسى ابن يونس عن ابن جريج دقى ابن جريج قال ابن جريج يتي اخبرني عطاء اخبرني عطاء كاغا باب باب تدليسي كو نعم أن صفوان بن يعلى ابن صفوان ابن يعلى ابن أمية يا باشي لاباري أن يعلى كان يقول شوى يعلى يا كسنشي ينا تشيما ينا تشيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه laitani ara nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam yunzalu alaihi yace ina ma in ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da ake saukar da wahayi a gare shi falamma kana annabi sallallahu alaihi wa sallam bil jirana yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب يا النبي صلى الله عليه وسلم ان أن للي شيء أن يمسى رفي أن ده وني تفا da aka yi masa rumfa da shi tare da shi akwai waɗansu mutane na sahabba cikin sahabbansa a cikin su akwai umar sai wani mutum ya zo yana sanye da jubba ta wato fatar awaki fatar tumaki yana burbuɗe da turare. ya Sai ya ce ya Rasulallah. Kai ba tara fi rajulin harama bi umratin fi jubba. Ya me yaya kake gani akan mutumin da ya harama da umra yana sanye da jubba. Ba da Bayan ya riga ya bulbule jikinsa da turare. ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة في النبي صلى الله عليه وسلم يكليشي وان لوكشي ثم سكت سنن يشرو فجاءه الوحي في وحي يزو مسا فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية في عمر يي إشارة دحنن سيزوى يحيى بن أمية تعالى wato zo da hannu ya ce masa ka zo ba da ba gaya masa ya ba sai ya ala ya zo sai ya shigar da kansa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta yi jazir yana numfashi wani lokaci sannan aka yaye masa sai ya ce ina wanda ya yi mun tambaya akan umra ɗazu sai aka nemo mutumin sai aka zo da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ta ga turaren da ke tare da kai wanke shi sau uku ita kuma wannan jubbar cire ta sannan ka aikata a cikin umrarka irin abin da za ka aikata a cikin hajjinka. Na'am. Na'am. ومحمد بن رافع نعم واللفظ لابن رافع وانا اللفظ محمد بن رافع قال سكتشي حدثنا وهب بن جرير ابن حازم نعم قال حدثنا ابي جرير ابن حازم قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء ناجي قيس ينا زنت حديثي دغ عطاء وانا ابن يعلى قيس ابن وانا قيس وانا ابن ابي حازم ني اه, آه، ابن ابي حازم اي يدعي وانتو عن عطاء ابن سعد المكي قيس ابن سعد المكي اللي هو الترجمة الثانيه نعم yana zanta hadisi daga ata daga safiyan ibn ya'la ibn umayya daga babansa radiyallahu anhu ta wani mutum ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana jirana ya yi harama da umra ya sanya wato ya sanya ya tura gashin gemunsa da gashinsa da asfar da abin da yake ja shine wato za'afaran wa alaihi jubba kuma yana sanye da jabba sai ya ce ya rasulallah ni fa na yi harama da umra kuma ni fa kamar yadda kake gani na ne sai ya ce cire wannan jubbar daga gare ka kuma ka wanke wannan turin turaren da yi a wato da yake daga gare ka kuma abinda ka kasance zaka aikata a hajjinka ka aikata shi a umrarka قال حدثنا إسحاق بن منصور نعم الكوثر أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد نعم قال حدثنا رباح بن أبي معروف نعم قال يأتي سمعت عطاء ناجي عطاء يأتي أخبرني صفوان بن يعلى صفوان بن يعلى يا زن تامون أنا أبيه رضي الله عنه رضي الله عنه قال يأتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسنتي تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة sai wani mutum ya zo masa da jubba a jikin jubbar akwai alamar turaren da za'afaran sai ya ce ya rasulallah ni fa na yi harama da umra yaya zan aikata sai ya masa shuru bai mayar masa jawabi ba sayyidina umar ya kasance yana yi masa sutura yana suturce shi yayin da ake ake saukar da wahayi gare shi yana masa inuwa sai na ce ma umar radiyallahu anhu ni ina so idan aka ni ina so idan aka saukar da wahayi a gare shi in shigar da kaina a cikin tufar da kai masa wato inuwa da ita a'a falamma unzila alayhi yayin da aka yi saukar da wahayi a gare shi sai umar ya lullube shi radiyallahu anhu bi thawbi da tufa sai na zo masa sai na shigar da kaina tare da shi a cikin wannan tufar sai na kalle shi yayin da aka yaye masa sai ya ce ina mai tambayan nan ɗazu a kan umra sai mutumin ya tashi ya miƙe gare shi sai ya ce cire wannan jubbat ka wanke wato gurbin wannan turaren za'afaran din da ke tare da kai ka aikata a cikin umrarka abinda ka kasance za ka aikata a hajjinka to wannan kun ga kamar a riwayar wannan a riwayar qais ibn sa'ad din nan wai qais ibn sa'ad ne al-makki me yace akan sa qais ibn sa'ad al-makki fiqatun min as-sadisa to akwai wahab ibn jarir saboda muslim kun san yakan kawo riwaya don ya ishara ga illa kaga shi a riwayarsa ya nuna kan cewar turaren za'afaran din a gemunsa ne da gashin kansa su kuma sauran suna nuna turaren din a jikin jubban ne eh? to yaya wannan illa ne ko kuwa za a iya tsakanin su hmm? amma za a iya jami'i musamman ganin a kan hata a wancan ma yana cewa ifsil ankal khaluq ka wanke mu daga gare ka to kaga zai zama to a ammumin daga jubbar tasa eh eh saboda haka insha Allah babu babu sabani a ciki sai ya zama to kan cewa wannan ya zo da ziyada ne turaren turaren za a fara nan a jikin jubbar yake kuma a jikin sa, a gashin sa da kuma abin nan a a ikfilu salata marratin shi ma wannan wannan wannan ziyada ce ai sai a dauke ta ziyada ce ita ce riwayar riwayar a wanne kenan eh ita ce riwayar Amr bin Dinar ko ko ba ita bace na'am ba ita bace riwayar Ibn Jurayj eh riwayar Ibn Jurayj riwayar Ibn Jurayj wa huwa athbatu nas fi ata to da ka za a karbi wannan sai mu karbi wannan ziyadar sai a karbe ta Mm, azbatun nasi fi ata shi ibn jurayj ah, to kun ga wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ake cewa ake jam'i tsakanin hadisin Aisha da waɗannan hadisan hadisin Aisha annab sallallahu alaihi wasallam da ya tashi a da yazo zai yi ihrami Aisha ce ta yi sanya masa turare lokacin da zai yi ihrami to kaga ya nuna kan cewa sa turare daga farko ya halatta amma istidamatuhu hmm, a bi halatta ba a ibtida'uhu kai bayan ka shiga ihrami amma istidamatu yana tare da kai wannan babu laifi to amma iskalin zai zo a cikin wannan riwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya wanke turaren na'am amma ya lokacin lokacin bai sa ihrami bane eh lokacin bai sa ihrami ba to amma ya ce masa ya wanke akwai iskali saboda haka in a jikin tufan ne in a jikin tufan ne babu iskali tunda ya dace da hadisin ibnu umar da na ibnu abbas eh, hadisin ibnu umar kada ya sanya tufa da aka sanya mata turare amma in a jikin gashi ne da gemu to zai ci karo da hadisin aisha ko ba haka ba amma shi ma kuma a bisa wannan riwayar ita wannan riwayar qais ibn sa'ad din nan to abin da yasa saboda shi wahab ibn jarir ka san yayi jarir ibn hazim yayi ikhtilati duk da yake bai yi riwaya bayan ikhtilafin sa ba saboda ɗansa ya hana shi riwaya bayan ikhtilati yayin da yayi ikhtilati sai wahab ya hana sai ɗansa wahab da yake malamin hadisi ne sai ya hana shi yin riwaya ya hana ɗalibai zuwa saboda haka ba za mu ce akwai tasiri akan ikhtilafin sa ba amma a wahab ibn jarir ba kamar sauran bane wajen hibinsa sauraka wannan ziyadar da ya kawo umma ta tabbata ita ma sai mu dawo mai wannan yi ukhadhu bil akhir fal akhir min amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunda hadisin Aisha lokacin hajjatul wada ne wannan ko lokacin umrar ji'rana ce umrar ji'rana yaushe aka yi ta shekara ta takwas bayan fatuhu makka mm, to shikenan to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na'am to mahaifin dr nabil za a yi masa aiki allah maɗaukacin sarki sa a yi lafiya allahu musalli ala muhammadu wa ala ali muhammad kama sallai ta ala ibrahim ala ali ibrahim inna ta hamidu majid wa ala muhammadu wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim ala ali ibrahim inna ka hamidu majid اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا da mahaifin dr najib da za a yi masa wannan amaliya allah muna roƙon ka kasa a yi ta cikin nasara allah ka inganta masa lafiya allah ka ta zamanto sanadiyar waraka a gare shi allah ka haɗa masa tsakanin lada da waraka rahmatika ya arhamar rahimin yar uwar mubarak kuma kakarsu da allah ya mata rasu allah gafarta mata allah ka sa aljanna makomata ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يوم وادس ما يموسى الدعاء الله كساكا مسدع الخير الله كباس